na 'yan mata masu dogon buri yana ba ku shawara a yau ba a dogon buri akan neman miji abinda Allah ya kawo na kwarai mai albarka Allah ya bada lafiya zaman lafiya duk wacce ta ce sai wane wane wane wane wane in ba wane ba ba ta yi ba to za ki sha zama duk kuma yarinyar da ta yi rawar ido ta ci uban buri a kan aurenta ki ba ta shekara 35 ko 40 Allah zai iya jarrabanki ki ki rasa abin da kike so din ya yi ta kawo miki wanda ba su cika miki sharaɗin ba ke ma ai ba ki cika sharaɗi ba a wajen wani ai an ce miki ɗari bisa ɗari ce ke can a mokaɗe a goggoce ga tarbiya ba kyau ga shegen zuciya ga rashin kula da kaza ka gama ci sai shegen dogon buri a'a idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan ya zo muku wanda kuka yarda da addininsa da ɗabi'arsa ku aura masa ɗiyarku idan ba ku yi haka ba za a samu fitina a bayan ƙasa da fasadi mai girman gaske yawan 'yan mata yau ya yi mana yawa a titi gaskiya 'yan mata sun yawa a titi ga aure wahala ga kuma dogon buri wallahi za ka ga mata tumatuma ga su a titi ba su yi aure ba amma da ka shiga neman auren da kafa za ka gudo wata fa <laughs> kai wata fa tana fa zaune ta yi kwantai ba ta samu shiga ba wani ya zo neman ta aure yana fara zuwa suna magana sai ta fara maganar za ka sai min mota? mota ta ce ita ba za ta iya zama a gida ba mota ba wallahi wannan wani bawan Allah ne da ya je neman aure na rufin asiri ce ga abin da yarinya ta gaya masa wata kuma zuwa ta yi tana ga yana zuwa da riguna masu kyau sai ta ce bana dai tare da ni za a hau arfa ko <laughs> buri kwadai kamar wasa ta ce har yanzu bai kira ta fa aka je aka mata fasfo ba daga zuwa neman ki aure ki ce sai ya kai ki hajji ina ma laifin ki ce in Allah ya hore maka in ka aure ni ka gani wannan shi maza suke guduwa a wajenku saboda kwaɗayinku da shegen buri da kuke nunawa ga wulakanta samari mutum ya zo saboda Allah mai tsoron Allah ne yana neman ki tun da kin fahimci yana son ki yana mutuwar son ki yanzu za ki ja shi a ƙasa ki tozarta shi Allah bai zai kyale ki ba wani ya ce duk inda ka ga namiji ya makale mace ya nuna yana